Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum bar da sake sauda da ku a shirinmu na hantsi ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a 'yan sanda a kasar Demokradiyyar Congo sun yi harbin gargaɗi saboda su tarwatsa wasu matafiya coci da suka taru domin makokin mutane bakwai da aka kashe lokacin zanga-zangar ƙin jinin shugaban ƙasa Joseph Kabila. Wakilin murya Amurka na sashen Faransancin Afirka ya ce 'yan sandan sun ɗauki matakin ne bayan da ɗimbin mutane da ke barin wata majami'a suka fara faɗin wasu kalaman ɓatanci ga shugaba kabila 'yan sandan sun harba barkonan tsohuwa suka kuma ƙara da harbin gargaɗi mutane biyu sun raunata yayin da ɗimbin jama'a suka ruga ta ko'ina a lokacin da suke cikin majami'a shugabannin majami'ar katolika sun yi kira ga kabila da ya mutunta yarjejeniyar da majami'a ta taimaka aka cimma a siyasance wadda ta yi kira ga shugaban eh, ƙasa ya gudanar da zaɓe ya kuma sauka daga kan mulki. Sama da shekara guda kenan ƙabila ya ci gaba da zama kan mulki bayan cikar wa'adinsa na biyu wanda ke zama wa'adi na ƙarshe da kundin tsarin mulkin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya bashi. Jami'an tsaro sun buɗe masu zanga-zangar ƙin jinin kabila wuta a babban birnin ƙasar ana jajiberin sabuwar shekara inda suka kashe mutane bakwai. 'yan kwanaki kaɗan bayan tattaunawa ta musamman wato tsakanin koriya ta kudu da ta arewa mako mai zuwa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai gana da ministocin harkokin ƙasashen waje a vancouver don tattauna hanyoyin da za a bi wajen tunkarar barazanar shirin nukiliya da makamai masu linzami na koriya ta arewa an shirya ranar goma sha shida ga watan janairu ministocin harkokin waje na ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya za su gana domin nazarin nasarar da aka cimma na daƙile yunkurin koriya ta arewa na ƙoƙarin kaucewa takunkumin majalisar ɗinkin duniya ta hanyar yunkurin shigar da kaya ta barauniyar hanya yayin da masu tattaunawa suka zamanto daga ƙasashen da suka aika sojojinsu da kayan agaji zuwa koriya ta kudu don goyon baya lokacin yakin koriya jami'an amurka sun ce ganawar ba za ta mayar da hankali ba ne wajen tsara matakan soja To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince da sabon takunkumi kan kasar Iran jiya Juma'a, yayin da saura ya karo na uku ya kakaba sabbin tsauraran takunkumi don tilastawa Iran ta daina shirinta na nukiliya. Trump ya ce wannan shine karo na ƙarshe da zai ɗaya kafa kan takunkumin nukiliyar domin bayan majalisar dokoki da abokan hulɗa amurka na ƙasashen turai kwanaki 120 su inganta yarjejeniya ko kuma amurka ta watsar da lamarin a cewar fadar white house duk wata sabuwar yarjejeniya kan iran dole ta hada da makaman iran masu linzami da kuma ƙayyade irin shirin nukiliyar ta na dindindin a jiya juma'a 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa dabban masu zanga-zanga saboda ƙudurin dokar su wato tsuke bakin aljihun gwamnati za a kada ƙuri'a a kai ranar litinin a babban birnin anthem na ƙasar girka 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa lokacin da wasu masu zanga-zangar suka yi yunkurin shiga ginin majalisa babu rahoton waɗanda aka kama ko suka ji raunuka ƙudurin dokar da ya haddasa zanga-zangar tsawon mako guda a babban birnin girka shi ne ake kyautar tsammanin tallafi na ƙarshe da ya rage wasu kuɗaɗe kafin kawo ƙarshen yarjejeniyar ƙungiyar tarayyar turai da tallafawa girka a watan Agusta. daga ƙarshe a mako mai zuwa an shirya fafarowar faransa zai ziyarci ƙasar chile da peru ziyarar da aka tsara saboda mayar da hankali kan matsalolin 'yan asalin ƙasashen amma da alamu batun abin fallasa na lalata a coci da rikicin siyasa a ƙasar peru za su dabaibaye ziyarar kwanaki kaɗan kafin wannan ziyara wasu 'yan tayar da zaune tsaye suka kai wa majami'u uku hari a babban birnin santiago na chile suka kuma bar wani rubutaccen saƙo da ke cewa papa roma francis bam na gaba zai tarwatsa ka a jiya juma'a ne jami'ai suka ce babu wani da ya samu rauni wato a da aka yi in banda 'yan ƙananan barna da aka yi shugabar ƙasa michelle bachelet ta yi kira ga 'yan ƙasar chile da su karɓi fafaroma cikin mutunci ta kuma ce har yanzu ba a san ko suwaye suka shirya wato kai harin ba. kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Kai dare ya fara ado ina kiɗan mai yawa. Ado ku shafa kima, Isa na Audu shafa kima, Mamman Bashar ku shafa kima. in kuntina tuna kiɗan aure ne dan ala yana ƙaunarsa. mai ya ki a dara ya da zanen aurenki. Wai mai ya zuga ki a dara harkin ture mijin aurenki. Yau sai ga ki can kina sanyawa. kai zame lallai ba. Da za ki ta gidan ki daɗi yana gidan aljanna. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan cutar tamowa mai barazana ga rayuwar yara ƙanana musamman a arewacin Najeriya. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan abin da ke saurin kawo cutar kwalara a cikin al'umma da kuma ƙoƙarin da masana harkar kiwon lafiya ke yi a jihar Nejan Najeriya. wajen faɗakar da jama'a hanyoyin kamuwa da cutar ta kwalara. Rahotonmu na uku zai yi magana ne akan tazarar haihuwa da amfanin da yake da ita wajen inganta kiwon lafiyar mata da ma ci gaban iyali baki ɗaya. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi mana bayani ne akan lokutan da cutar zazzabin cizon sauro ta fi yaduwa musamman a yankinmu na Afirka ta yamma. Rahotonmu na biyar zai yi mana bayanin yadda aka gudanar da horaswa na musamman ga jami'an kiwon lafiya a jihohin yankin arewa maso gabas ta yadda za su yi saurin gano ɓullar cututtuka masu hallaka yara sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin ma da lagai da mamman nasir abin da ke ruɗa su ‘ya'yanmu ko kitso ma ba ai domin a ɗaure gindin yawan zuga ki da tonti nera. idan kwabo mijinki ya baki ki hamdala ga sarki Allah ke gaban kaɗe a da na shi lallahi jaka zai koma wallahi ya fi jaka ɗaya sa kai yarki gidan aljanna Ɗaya daga cikin cututtukan da ke yin barazana ga rayukan yara ƙanana a wannan zamani ita ce cutar tamowa. Cutar da take kama yara sakamakon rashin abinci mai gina jiki. Shin ko mai sauraro ya san mai ke jawo lalurar tamowa a kankanin yara ƙanana na jihohin arewacin Najeriya? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto daga kanan dabo. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki ne na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano ya yi ƙarin haske akan abin da yasa aka fi samun yawaita yaran da ke fama da larurar tamowa a jihohin arewacin Najeriya. hakika a bangaren arewa ta yamma akalla a nan ne wannan matsala ta fi faruwa kuma ni ina danganta abin da farko dai kashi-kashi za ka bashi ba ka yi musu aji gaba ɗaya ba akwai rashin sani sannan kuma akwai masu taurin kai sannan kuma in ka ga dama za ka iya cewa akwai wanda su kuma za mu ce kamar ko zalunci ne makamacin haka wannan ina magana ne daga bangaren iyayen mazan da matan gabaki ɗaya bangaren rashin sani duk wadda ta riga ta sani cewar wannan matsalar da yaronta ya same ta primarily za mu iya cewa daga nonon uwa ne inda ba a bashi nono yadda ya kamata a bashi ba inda an bashi nono yadda ya kamata a bashi da masaniyar abin da zai samu to ba zai shiga wannan matsalar ba wanda duk wa'inda aka karanta musu suka gani to za ga cewar sun faɗaka kuma sun waraka yaransu sun ƙoƙarin fita daga wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu akwai waɗanda suke saka dangantakarsu da uban yaro ta shafi ɗan ko idan uban ya ɓata wa ita uwar sai ta huce a kan ɗan ba za ta bashi nonon ba ko wani abu makamancin haka sannan su kuma ɓangaren maza nasu ina jin su kuma nasa zalunci ne domin za ka ga cewa a duk layin da kake a garin nan daga shekara ɗaya ko biyu baya ko uku tuku tukubar tsire ta ƙara a layin nan mai soya kaji ya ƙara a layin nan rumfar indomi ta ƙara a layin nan to amma idan ka je za ka ga cewa duk masu cinye wannan tsiran da kajin da indomin maza ne sun bar matan a gida ba sa ba su ingantaccen abinci ballantana 'ya'yansu samu domin za ka yi da ni idan na gaya maka cewar sau tari idan ka ga uwa da leda a gidan biki tana kokarin samun abinci ne domin ta je ta kai wa 'ya'yanta zai wahala ka ga uban da yake kokarin tattaro wannan abinci mai gina jiki don ya kai yayansa hasali ma in yana da kuɗin da zai saya ci zai shi shi kadai su kuma a gida abin da ya bar musu ya tabbatar abin da ya bar musu ba zai ishe su ba to kaga wannan bangaren zamu iya cewa ko dai zalunci ko wani abu makamancin haka domin idan ka ɗauka kasafan ka ce za ka yi adalci shi mai gida ya san cewa baya jinin al'ada baya rasa jini baya rasa ayon ɗinsa duka yana samun nutrient ɗinsa ba sa zubewa ta wannan bangaren baya yin ciki saboda haka ba a ɗaukar wasu daga cikin abubuwan gina jiki daga jikinsa a yi waɗanda yake cikinsa baya haihuwa saboda haka baya rasa jini ta wajen haihuwa ko makamancin haka baya shayarwa saboda haka ba a tata komai a jikinsa don a ba wa ɗan da yake shayarwa ita mace wannan kashi hudun ga baki ɗaya ita ce a cikin wannan ajin amma idan zai adalci yana da kyau akalla idan ya je aka haɗa masa indomie ɗaya to ita kuma ya haɗo mata biyu ko uku saboda wancan larurai larurai da take da su hudu sama da shi ita take rasa jinin ta ko da yaushe saboda haka kaga ta bangaren maza zaka iya cewa ko dai zalunci ne ko rashin adalci to muna da wannan matsala a arewa domin idan ka je kudu za ka ga cewar galibi hatta ce fa ne mata ne suke zuwa su yi a kasuwa saboda me idan suka je za su siyo abin duk da suka san suna bukata domin girkin su yi daɗi kowa ya ce dawo shi ko tun da ya san ba zai ci a gidan ba idan ya je filet ɗaya za a haɗa mana dubu dubu ɗaya da ɗari biyar amma in zai fita gidansa naira ɗari zai ba musu ko ɗari biyu ita ce kuɗin cefanen su to kaga ana akwai zalunci saboda haka anan ko tana so ta samo wa da ɗanta abincin da zai dawo masa da duk abubuwan da jikinsa yake bukata ba ta da mins saboda haka ina ganin a takaicen takaitawa dai wannan suna ɗaya daga cikin alƙaluman da suka jefa mu abubuwan da muke ciki Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Wata cutar da bata bar manya balle ƙananan yara ba ita ce cutar kwalara. Cutar da masana harkar kiwon lafiya ke ci gaba da bayani da cewa ta ka iya bulla a koda wani lokaci. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto game da ƙoƙarin da ƙwararru ke yi a jihar Neja wajen wayar da kan al'umma a kan cutar. Wata cutar da bata bar manya balle ƙananan yara ba ita ce cutar kwalara. Cutar da mazana harkar kiwon lafiya ke ci gaba da bayani da cewa ta ka iya bulla a koda wani lokaci. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto game da ƙoƙarin da ƙwararru ke yi a jihar Neja wajen wayar da kan al'umma akan cutar. Ƙwararru a kan sha'anin kiwon lafiya a jihar Niger Najeriya na ci gaba da faɗakarwa a kan illar cutar kwalara mai haddasa amai da zawo. Dr. Hussaini Ibrahim ƙwararren likita ne a nan jihar Niger. ya ce rashin tsafta na ɗaya daga cikin hanyoyin kamuwa daga wannan cuta ta amai da gudawa. na farko dai wurin tsaftace muhallinmu da kuma kayayyakin cin abincinmu da ruwan da muke sha da gewayen muhallinmu mm. yana ɗaya daga cikin muhimmancin abubuwan da ke kawo irin abubuwan saboda idan an duba daga wurin kwanon da muke cin abinci ma muna da matsala wai su ma bayan sun wanke kwano sai ga cewa sun ɗauki sun bar su a buɗe ah, kuma ya kamata su kai su cikin kicin su rufe da son samu ne su rufe shi da leda mm. saboda kowane lokaci kula ya faɗa kan komai ya kai kashin wani cuta to wannan yana iya kawo ire-iren wannan ciwon na biyu wurin yara kamar su fidin fidinbot lokacin da ake yayi fidinbot da sauransu cokulan nan nasu ya kamata a tsaftace su da kyau kuma a wanke da ruwan zafi kafin a ba su yanzu ma da ba cika amfani da shi cokulan da ake amfani da shi ya kamata a dinga wankewa mm. amma mai ba da abinci kamar uwar kenan mm. kamata ta wanke hannu ta sosai yawan murdawar ciki tare da yin zafin jiki ga yara ƙanana na ɗaya daga cikin alamomin kamuwa daga wannan cuta ta amai da gudawa kamar yadda dr Hussaini ibrahim ya yi ƙarin bayani na farko akan samu alamomi kamar guda manya-manya kamar guda biyar na farko yaro zai fara da kuka har san ko meye ne ke damun shi ya dinga murɗawa ciki ciki ba san wani lokaci ma ba ganewa saboda irin cututtukan yawanci suna ɗauke da aida kwayoyin cutan worms tsutsa su kuma suna dauke da cutan typhoid da sauransu duk na abubuwan sukan je su tsaya ne a hanji na ƙasa babban hanji kenan ta wurin da abinci yake bi ya zama bayan gida ya wuce a ya kashe shi to daga nan yaro sai dinga murda ciki ya hana mamun bacci shi ma bai hana ma shi bacci na biyu jiki zai dinga zafi A halin da ake ciki dai, Dr. Usaini Ibrahim ya ce ɗaukar matakin hukunta masu toshe hanyoyin ruwa tare da zubar da shara ko'ina zai taimaka matuƙa wajen shawo kan yaɗuwar cutar ta kwalara. Wata na ba da shawara ga wannan gwamnati cewa a kafa mutane community health extension workers idan aka ba su karfi da kuma license na kama mutane. kuma a ba su kuma abin da ya kamata because an ce aiki bai bai yi bai yi ba biyan su ne mutum ya sai da ran shi da daddare ka ce ma wani ya tashi kada ya kashi a wurin mai yiwuwa yana dauke da wuka baka sani saboda haka gwamnati ta ba su karfi duk wanda aka kama aka kawo ofishin duba gari in ya je kotu ya biya dubu dari gobe ba zai kara ba na tuna lokacin david mark in ka kuskura kai tsari a bangon gidan wani aka sojoji suka kama ka wallahi sai ka ba za ka kara yi shi Dr. Hussaini Ibrahim ƙwararren likita a jihar Niger kenan. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake wadege. Lafiya uban girma kai nake wadege. Ya rabba na ilahi. gari ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni in biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi kar ka shafa roko na da. da azbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi nai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du daɗawa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a wushe sara mana arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin batattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai dai, sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki Duk cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da tsaki. A maraɗin jamhuriyar Nijar kuwa jami'an kiwon lafiya ne suka ba da jadawalin yawar waɗanda suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro har na tsawon watanni uku da suka gabata. In ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Cuta mai matuƙar ta'annaci kuma ba ta da lokaci wajen gallaza mata masu ciki ya zuwa ƙanana yara. Madam mun kai la nafisatu jami'ar waye kai a likita kofa goma sha bakwai ta maraɗi ta kawo jerin sunayen watannin da cutar zazzabin cizon sauro ta yi aiki ga mutane to cutar zazzabin cizon sauro a watan jiya mun samu waɗanda suka kamu da cuta mutum ɗari da goma a cikin watan ut augusta mun samu dubu ɗaya da ɗari da tamanin da takwas a cikin watan september mun samu dubu ɗaya da 815 a cikin watan oktoba samu 1,099 a cikin nobamba mun samu 719 a gaba su duka mun samu 5,331 sai na ga a cikin watan oktoba da nuwamba cutar zazzabin ciwon sauro ta sabka ta rage me kawo haka saboda an samu zagaye na cps maganin rigakafin sabro na ƙananan yara an yi zagaye cikin anguwannin an yi ba yara shi yasa aka samu ya yi ƙasa. dama sakaci ya zuwa rashin kulawa na abin da ke sa waye mata shiga matsala ga wata mata kamar me take fama da shi masassara tun tsawon lokaci ta kai sati kuma sai yanzu kika zo a na zo dawowa ne na yi na zo aka mata allura aka sai magunguna mm. masassara ce ba ta sabaka ba baki san abin da ya jawo mata masassara ba kenan gaskiya ban sani ki san da cutar zazzabin cizon sauro ba na ji ana gaya ke ji ana gani cutar sauro yanzu ke baki san matakin da zaki dauka ba a muna kwana cikin gidan sauro kullum to yanzu ina riga kai kenan a nisantar cutar zazzabin cizon sauro kowane lokaci madamman kalin fisitu da kira To kiran da za ni ma mutane a rika zawa likita balle mata masu juna biyu su rika zawa awo a zo likita saboda mutum ya samu rigakafin cutar sabron yannan kuma a ah, kiyaye tsafta cikin gida ko kowane lokaci ana cikin tsafta shi zai kiyaye cutar sabarau to su ƙananan yara ya za a kula da su ƙananan yara ya zamanto kullum a rika sa su kwanta cikin gidan sabro. akwai mata wani bai yaro ya samu matsala sosai su kawo shi asibiti ina kira gare su kiran da zan yi musu. da kashi yaron ka yana da ɗan zahin jiki ka zabura ka zo likita za a samu a yi tiritan shi a mishi magani a kan lokaci tun abun bai yi ƙarhin shi ba. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar. A gaida Shaibu Mani, jami'an kiwon lafiya a jihohin Arewa maso gabas sun sami wani horo na musamman da zai ba su damar fahimtar bullar cututtuka daban-daban da ke addabar yara da mata Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta gudanar da taron bitan wa jihohin Arewa maso gabas kan yadda za a na samun labaran bullar wani cuta ko annoba da ta yadu a ƙauyuka da yake bude taron bitan famasi Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko na jihar Bauchi. Akwai daban da muke kira DSN nasu wanda su ne suke taimaka mana wajen rahoton cututtuka musamman masu yaduwa a cikin al'umma wanda a kowane local government su suke yin reporting din inda aka ga ciwo ko kamar ciwon sankarau ko wani amai da gudawa ko dai wani ciwo da zai addaba al'umma da wuri suke gyama to yau mun zo ne musu bita sai da kwarewa akan aikin su sannan kuma akwai wani sabon salo da aka kawo yadda za a dinga amfani da na'ura mai kwakwalwa a dinga reporting wanda daga sun gani suka sa a cikin wannan na'ura zai tafi cikin yanar gizo za mu gan shi immediately shine abin da ake kira e-surveillance to yau za mu bita kuma za a ba su wannan handset din za su dinga amfani da shi a cikin local government su mu kuma za mu dinga ganin abin da suke yi immediately WHO dama muna haɗin gwiwa da su duk yadda kaga surveillance su ne suke karfafa shi musamman kaga yanzu polio muna ganin kamar mun kusancin karfinta to in ba zagi dantse ba an tabbatar duk wani lungu sako-sako ana kula ana reporting yadda aka ga alamu to ba in ba surveillance quality surveillance zai wuya ka ce ka kawar da duk wani ciwo a duniya saboda zai iya yaduwa a cikin al'umma ba tare da an sani ba amma su suna da nasu system din suna da um, informants su a cikin community wanda su gaya musu su kuma sai su gaya mana mu kuma sai mu take action eh to abin da muke fata shine su koyi abin da kyau kuma dama mun san suna kokari su dada kokari akan aikin da suke duk wani cututtuka da ya kamata a ce an yi reporting kar a bata lokaci ai wanda in ba su aikin sai da ya kamata ba aka bar ciwo mu nan muna zanna ba ba mu sani ba yake ta yaduwa cikin al'umma kaga za a sha wahala kafin a taro kan kuma maimakon a ce da an ɗauka sai an yi waya ko an kawo takarda yanzu kawai da immediately ka sa zamu ganshi kaga an lokacin da za a dauka a yi reporting ya ragu saboda duk yadda suka ga akwai commitment din nan su kuma za su da jin karfin gwiwan kawowa yanzu nan gaba ɗaya na north east ne amma saboda yawan mutanen ba zai yi duk a kawo su lokaci guda ba saboda haka an raba su kwana biyu za a yi wa guda uku in an gama da su kuma sannan sai a yi wa guda uku yanzu yau ana yin na yau da gobe kenan ana yin na bauchi ta adamawa da taraba idan gama za a yi gombe yobe da borno amma duk ana bauchi za a yi shi yanzu aka sun fara wannan sun gama kuma kowa za a bashi wannan hanset din za a musu bita a kai sannan kuma za mu je su fara aiki da shi a cikin communities saboda dan ka ga mutum yana zabi baka san menene ba kar ka je ka dauka kai dan jarida ko dan wani abu ka ce kaza ya faru a waje kaza to akwai matakai da ake bi irin wannan shine surveillance su wani officers din haƙƙinsu ne duk abin da suka gani a community su reporting. Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa da suke jawabi wanda suka samu halartar taron bitan. My name is Adamu Inuwa da ya sano ganjuwa LJ. Eh, to nan dai an gayyace mu ne saboda a kara mana sani akan aikinmu wadda muke yi da an samu ɗan sauye-sauye wadda da muna amfani da takarda ne wajen supervision akwai eh, wadda muke zuwa sati-sati muna amfani da takarda muna eh, shigar da bayanan da muka samu a asibiti to amma yanzu ana so a bamu ilimi wadda saboda duniya ta ci gaba ana so a yi amfani da eh, waya ta hannu wadda ake amfani da ta wajen daukan labari wadda duk abin da ka dauka da tafi zuwa ga wadanda ake so ya yi amfani I am T. Latuba from Taraba State in local government. To, na zo ne in koya in an koya min ni ma zan je sai in yi ma mutane na don in sirar da su daga wannan cuta. Wasu da suka samu halartar taron bitan da ya gudana a otal ɗin zaren da nan da ke nan Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoton daga bauchin Yakubu. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.